الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا أشرن دا دين كل بيو ga watan Rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shi ne dace da da da da nawa ne da watan boko ashirin da shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sharhu sunna na imamul hasan al-barbahari a cikin wannan masallaci mai albarka kuma a wannan lokaci mai albarka watan da ya wuce mun yi mukaddima kuma mun fara karanta shi ainihin littafin ban sani ba muna kan gabar magana ta nawa ne ta biyar ne ta biyu ne ma alhamdulillah muna kan gabar magana ta biyu da malam yake cewa famina sunnati luzumul jama'a ومن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربكة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا yana daga cikin sunna kuma aqidar ahlus sunna a lazimci jama'a a haɗa kai kada a raba kai rarrabuwar kai baya daga cikin karantarwar ahlus sunna haɗa kai haɗa ƙarfi da ƙarfi a ta'awun alal birri والتقوى والاعتصام بحبل jami'an جميعا وعدم التفرق wannan shine karantarwa na ahlus sunna kamar ragiba anil jama'a duk wanda ya kyamaci jama'a wa faraqaha ya rabu da jama'a ya ce shi shi kadai zai yi abinsa ko shi da jama'a sakurin za su yi ba tare da alaka da yan uwansa musulmi ba faqad khala'a ribqatal islam min uluqihi wanda duk yayi tawari ya ware kansa ya ce shi kadai zai yi to ya janye ko ya zare igiyar musulunci a kafaɗarsa ko a wuyansa wa kana dallan mudilla kuma ya zama batacce kuma mai batarwa wannan gabar magana tana nuna mana wajibcin haɗa kai da riko da jama'a da haɗuwa a yi aiki wuri guda ba tare da rarraba kai ba to amma fa ku sani ana haɗuwa ne akan gaskiya ba ana haɗuwa ne akan ƙarya ba ana haɗuwa ne akan tauhidi ba ana haɗuwa ne akan shirka ba ana haɗuwa ne akan sunna ba wai ana haɗuwa ne akan bid'a ba ana haɗuwa ne akan addinin musulunci ba wai a haɗu akan gargajiya ba akwai mutanen da sun ginu akan shirka bid'a gargajiya kuma sai suka mai da abin da suke kai din shine asali suka ce tauhidi baƙo ne sunna ma baƙuwa ce riko da ta'alimul islam karantarwa na musulunci shi ma wani abu ne baƙo dalilin shine sun daɗe suna yi su aka sani suna yi inna na'a aba'ana ala umma wa inna ala makuta dun suka ce su abin da suke kai shine asali da haka duk wanda ya zo da wani addini wanda ya saba wa wannan al'ada da suke kai to ba za su yadda su haɗa kai da shi ba bal ma wanda ya zo da wani abu sabo wanda ba a saba da shi da iyaye da kakanni ba to wannan shine zo sabon addini kuma shi ne kawo rabuwar kai wannan gabar ita ne ta sa aka samu sabani tsakanin wato masu kokari ko da addini na keke da keke da kuma wadanda suka yarda da gargajiya da maguzanci a cikin lamarin rayuwarsu har ma mutum ya zo yana kafa hujja yana kafa dalili da cewa ai mun tarar da iyaye da kakanni suna yi وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا in an ce ku bi abin da Allah ya saukar su siya mu a bar mu akan abin da iyaye da kakanni suka zo da shi mutum ya rinka kafa hujja da abin da ya tarar da iyaye da kakanni suna yi suke Allah ya ce walau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun yanzu ko da iyayen nan nasu ba su hankaltar komai kuma ba su shiruwa ba akan daidai suke ba kaga wannan yana nuna cewa ashe a yi riko da abin da Allah ya zo da shi kuma a yi riko da abin da manzon Allah ya zo da shi wannan shine addini na dare kuma shine gaskiya Allah ya yi umarni da a haɗa kai kuma a yi riko da manufa guda ɗaya kada a rarraba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نتشوى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا duk wanda ya jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shari'a ta zo masa ya bi wani ra'ayin ba ra'ayin Allah ba ba ra'ayin manzon Allah ba in ba da ma ta bayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya ba hanya ba ta mu'minai ba mu wallahi ma tawalla za mu jibintar masa abin da ya jibantar ma kansa wa nusni jahannam kuma za mu jefa cikin wutan jahannama Allah ya kiyaye mu fasa'at masira tur da wuta irin ta jahannama إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون في سورة الأنعام وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فإن الله كما كان muminai ƙungiyoyi guda biyu cikin muminai suka yi fada da junansu wa in ta'ifatani min na iktatalu fa asluhu bainahuma dan a samar da hadin kai aka sai sulhu a tsakanin a waccar ayar kuma Allah ce lalle waɗanda suka rarraba addinin suka to kungiyoyi kungiyoyi suka rarraba kawukan su lasta minhum bi shay ba ka tattare da su a cikin komai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba ka tare da su واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Allah ce ku riko wa tasimu bi hablillahi jami'an ku riko gabaki ɗayan da igiyar Allah gabaki ɗayan ku wala kada ku rarraba kaga aya nan tana mana magana akan hanin rarrabuwar kai واذكروا ku tuna عليكم Allah نعمة الله أكنكم إذ كنتم أعداء lokacin da kuke abokanan gaban juna da kiyayya da gaba ake manzo Allah ya zatarar da su suna zaman jahiliya tsakanin wacce kabila da wannan kabila sai a shekara arba'in ana yaki kuma yakin sai a yaki akan kwankurciya kurum da kabilar kaza da kabilar kaza sai su shekara arba'in suna yaki akan kwankurciya wannan kabilar ta je daji farauta dan wannan kabila ya je ya zungure shekar kurciyar kabilar wani akan wannan shekar kurciya da aka zungure aka jefar mata da kwai aka fasa sai a yaƙi a yi fada kan wannan a gane ai ba karamin hadari ne to amma da musulunci zo sai aka haɗa kawukan fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan kuka zamanto yan uwan juna da neman Allah Allah ya ce wa kuntum ala shafa hufratin minan nar da kuna dab da gabar wuta fa an kada kun minha Allah ya tsamo ku daga wuta ashe duk lokacin da mutane suka rarraba kawukan su suna karkashin gaba ta wuta kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tahtadun kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyin sa ba dan komai ba sai dan ku shirya wa sai Allah wa sai rasul wa sai Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatabshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin ku bi Allah ku bi manzan Allah kada ku rinka jayayya ya ku al'ummar musulmi idan kuna jayayya da fada a tsakanin ku za ku samu rauni sai karfin ku ya tafi abokanan gaban ku su lallasa ku ba ku da baki ba ku ku ce kan zulma kamar yadda yanzu al'ummar musulmi suke ciki arna sun fi su karfi musulmi ba da wani katabus bai sai ce komai ba saboda sun raba kawo kansu Allah ce ku yi hakuri lallai Allah madaukin sarki yana tare da waɗanda suke masu hakuri ne riwaya ta tabbata daga Umar ibn Khattab riwayar Tirmidhi da Imam Ahmad da Baihaqi kuma mana Albani ya ce hadisi ne sahihi manzo Allah yana cewa alaikum bil jama'a na hore ku da hada kawo kanku wa iyyakum wal furqa na hane ku da rarraba kawo kanku fa inna shaytana ma al wahid shaytan fa yana tare da mutum ɗaya ne in ku ku biyu ne ko uku shaytan yana tsoron ku amma duk wanda ya ja daga ya ce shi shi kadai zai yi nasa to shaytan yana tare shi wa huwa ma'al ithnaini ab'adu annabi yace shaytan ya fi nisa tare da mutum biyu in dai mutum biyu ne to shaytan ya fi nisa da su amma mutum ɗaya ne shaytan yana kusa da shi man arada buhbuhat aljanna jama'a. aljama'a wan sarratu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fadhalikum almu'min wanda duk yake son aljanna ya samu dacewa ya zauna gidan aljanna ni'imar aljanna inuwar aljanna to ya rike jama'a ya haɗa kansa da yan uwansa musulmi wanda duk kyakkyawan aikinsa ya faranta masa idan ya yi aiki kyakkyawa yana jin daɗi mummunan aiki kuma yana bakanta masa mana in yi mummunan aiki yana jin bakin ciki to fa zalikum almu'min wannan shine mu'min inji annabi alamar imani dan uwana shine idan kai zunubi zunubin zai rinka damun ka Inda kai mu'mini ne inda kai wani abu na saban Allah ne to abin zai rinka damun ka alamar rashin imani kuma shine za ga mutum yana aikata barna amma bai damu yana aikata barna ba baya ji a jikinsa cewa ya saba Allah wannan abin bai shafe shi ba kai da ka damu da addini kai ne kake ganin saban Allah yake to wannan kenan ba mu'mini bane Allah ke a riwayar muslim daga arfaja arfaja sahabi ne na annabi yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin duk wanda ya zo muku kuna karkashin shugabancin mutum guda ɗaya tak yuridu an yashqa asakum jama'a yufarriqa kun faqtulu wanda duk yazo yake so kanku a haɗe kuma yake so yazo raba tsakaninku tsakaninku da ku da jagororinku to ku kashe shi haka annabi ya ce ka'inan man kana a wata riwaya ya ce kowaye shi kuwa da haka ya koyan wana wannan gabar magana ta biyu tana magana ne akan wajibci da muhimmancin haɗuwar kai sai magana ta uku ce wala asasul ladhi tubna alaihi jama'a. وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة ومن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار yace tushe da ake gina jama'ar foundation shine asas foundation da ake gina jama'a din da aka ce ku riko da jama'a to wannan jama'an fa sune sabon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka ce wai ya hada kai da jama'a to ka duba addinin da suke yi irin na sabon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to sune suka dace da abin da annabi yake kira Allah ya musu rahama gaba daya kuma waɗannan baka san suwaye ba sune ahlus sunnati wal jama'a sune ahlus sunna me ma'anar ahlus sunna wannan suna yayi kaurin suna wasu suna fassara shi ba da ma'anarsa ba wasu suna fassara shi don su bata manufar wasu kuma suna fassara shi da kuskure amma dai abin da ake nufi da ahlus sunna ne waɗanda suka yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suka ce za su yi addini irin na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sallah a koya musu irin ta annabi Muhammadu azumi a koya musu irin na annabi Muhammad sallallahu aure a koya musu irin na manzon Allah kasuwanci a koya musu ya annabi yayi daidai da saka sutura a koya musu ya manzo Allah ya sa sutura mu'amala tsakanin zaidu da amru a koya musu ya annabi yayi komi na motsin dan adam ahli sunna yana so a mai irin na annabi shine ake ce da shi ahli sunna ba wanda yake kokarin saba wa Muhammadu ba wanda yake kokarin bin Muhammadu kuma yake so ya rayuwa irin ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan shine ahli sunna ahli bid'a kuma shine wanda yake shi yana ganin zai iya kawo wani abu na shari'a ko da annabi muhammadu bai yi shi ba amma wani abu zai zama mai kyau shi a wurinsa zai iya kawo wani salati ko da manzo Allah bai yi wannan salatin ba kuma yace mai kyau ne kuma ayi zai iya kawo wata sallah ko da annabi muhammadu bai yi ta ba kuma yace mai kyau ne kuma ayi yanzu kuma misali kaga a irin wannan wata din ana nan ana raba mutane salloli watan rajab ya kama ana raba mutane salloli raka'a kaza wata ce raka'a 300 wata ce raka'a 200 kowace raka karanta kul huwallahu kafa 99 ana nan ana ba mutane azumai kala kala akwai azumin tsofaffi wanda ake duka watan a zuwa na shawwal na shaban a gama a zuwa na ramadan wata uku a jere shi ma wani azumin tsofaffi ne. to irin waɗannan gabaki ɗaya su idan ka bincika babu su a cikin riwaya to dan ahlus sunna bai zai irin wannan abun da ba da wato ba da hujja akai ba annabi bai taba cewa ai wani azumi na tsofaffi ba bai taba faɗa ba sallallahu alaihi wa sallam kuma wai bayan ka gama irin wannan ibada wai a ce wai zaka shiga aljanna wai ka faɗa da ka faɗa da annabi akwai sallar da aka faɗa kwanan na gidan rediyo ko sati bai wuce ba sallar da azumi aka ce idan ka yi su za a baka ladan annabawa kurum saboda wannan watan na rajab ya shiga to irin waɗannan kaga ana kawo maganganun ne ba tare da suna da tushe ko asali daga annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam to da'awa ta ahli sunna shine duk abin da bai da rijista a ofishin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bai halatta a aikata shi ba kuma kowa ya kawo wannan maganar ka'inan mankat riwayoyin da suka suke magana akan falalan watan Rajab da azumin watan Rajab da sallolin watan Rajab gaba ɗaya riwayoyi ne na ƙarya daga na ƙarya sai hadisai ba'ifai jiddan masu mugun rauni ba wai masu rauni ba ba in an ce da'ifun jiddan wato ana nufin mai mugun rauni hadisi ko aka ce mai tsananin rauni mai mugun rauni to baya tashi ko mun ruwan da aka yi ya masa ya riga ya mutu kamar karmami ne in ka watsa masa kananzir ka sa masa wuta ya kone ko idan ya kone ko da ka zo ka yayyafa masa ruwa zai tashi a amma idan bai gama bushewa ba ka sa mai ruwa ka dasa shi wataƙila ya iya kamawa to irin wannan sai mutum ya bincika ya ji mai annabi ya ce sai a gaya mai abin da Allah ya ce sai aikata idan annabi bai ce komai akai ba to kai wannan ita ce da awa ta ahlus sunna Allah gane da wasu na ce ahlus sunna maƙiya manzan Allah ne to za a ce kuma ahlus sunna kuma a ce nan annabi ahlus sunna ahlus sunna ta sunnati rasulillahi masu bin sunnar annabi to za a yi su maƙiya annabi kuma su suke karanta hadisan annabi ya za a yi su maƙiya annabi maƙiya annabi ai su ne masu kin sunnar annabi wanda za a kawo musu sunna su a su wanda a wasu da maganar malamin su a kawo sunna manzo Allah ce a basu da gargajiya da al'ada wannan sune makiya makiya sunna sune yan kala kato wanda za ce manzo Allah ya ce kato ya ce su ce kada a kawo musu wata magana in ba qur'ani ba waɗannan sune makiya sunna amma sahabbai ya za a zama a ce sune makiya sunna waɗanda suka kawo sunna kamar lam ya'khudh anhum faqad dalla wa ibtada wanda duk bai karbi sako daga gurin waɗannan ba haƙiƙa ya bata kuma yayi bid'a wa kullu bid'atin dalala duk wata bid'a bata ce wa dalalatu alwa bin nar da bata da ma'abutan bata ɗin gaba ɗaya yan wuta ne wannan hadisi ne kuma riwaya ingantacciya kamar yadda Imam An-Nasa'i ya fi da wannan riwaya din hadisi ne ingantacce wa Umar bin Al-Khattabi la uzra li ahadin fi dalalatin rakibaha hasabaha hudan wala fi hudan taratahu hasibahu dalalatan faqad بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع الأذر وذلك أن السنة والجماعة قد أحكمها أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع ما لك cewa Umar ibn al-Khattab ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama manya kuma na biyu bayan khalifa sayyidina abubakar kenan yana cewa la udra li ahadin fi dalalatin rakibaha babu wani udri ga wani mutum dangane da wata bata da yake aikatawa mutum ya ɗauki bata yana aikatawa babu uzuri a kansa hasibahu huda ko hasibahu gani hudan tarakahu hasibahu dalala ko kuma mutum ga shari'a yana gani sai ya kiya karɓi shiriyar ya ce shiriyar ita ce bata a baka sunna ka ce kai bid'a za kai a nuna ma bid'a ka ce a'a wannan bid'ar ba bid'a ba ce ita ce sunna babu uzuri ga wanda zai wannan faqad buyyinat al-umur Umar yace an riga fa an bayyana al'amura wasaba thabatatil hujja kuma hujja fa ta riga ta tabbata wanqata al udhr kuma udhri ya riga ya yanke saboda malamai kullum suna bayani wannan magana din ibnu batta ne ya fitar a cikin littafin al ibanatul kubra ta hanyar imam al-awza'i yake cewa labari ya zo masa umar ibn khattab ya faɗi haka da wa in wasu malaman suna cewa isnadin wannan magana din munkatir a ciki imam al-mulwazi ya fadda wannan magana daga cikin sunna daga umar ibn abdulaziz irin wannan magana ce la udra li adin ba da sunnati fi dalalatin rakibaha yasabu annaha huda wato abin da ake nufi anan malam mutum ne a zo a yi masa bayanin daidai a yi masa bayanin abin da annabi ya zo da shi sai ya kekashe kyamas ya ce shi ba zai bi abin da manzon Allah din ya zo da shi ba wannan abin da aka ce annabi ya zo da shi shine a aurensa kuma shi yana kan kuskure kuma an yi masa bayanin wannan kuskuren kawai ce shi dai wannan abun haka ya gane haka ya tarar iyaye da kakanni suna yi haka ya tarar da su ana yi haka ya tarar da garin su ana yi babu wani wanda zai zo canja masa manufa amma ba da dalili ko hujja da zai tabbatar da wannan abin da yake aikatawa to babu uzuri ga mutumin da yake da wannan kuma a irin wannan ba a koyi da mai wannan mutumin da yana kan bata ne kuma yi masa bayani cewa yana kan bata ne kuma ya wani ya zo ya koyi da shi akan wannan bata din ba a yi wa zalika anna sunnata wal jama'a qad ahkamaha amr ad-din kullihi wa tabayyana lin-nasi fa 'ala an-nasi al-ittiba' da sunna magana annabi kenan sallallahu alaihi wasallam da riko da jama'a tafiya akan manhaji na ahli sunnati wal jama'a qad ahkama amr ad sun mamaye kuma sun hade duka al'amarin addini gabaki daya ma'ana umarnin addini shine a suna wal jama'a kuma abu ne da yake da hujja da dalili da nassi kuma shine ma addinin gabaki ɗinsa kuma an yi wa mutane bayani dalla dalla babu abin da ke kan mutane illa al-ittiba' kawai sai bi fa ala nasi al mutane kawai su bi kaga yanzu malam an yanke mutane hanzari ana musu tafsirin al'kur'ani. kuma tafsiri na kwarai shine wanda malami zai zo maka bayani kuma ya gaya ma daga ina ciro wannan bayani ku cewa ya koyan uwana duk yadda na kai da kwarewa da larabci da iya larabci fa in za zo fasara qur'ani haka kurin da zaukin larabci na ba saboda na iya hausa na iya larabci kawai in in je dauki ga ayoyin qur'ani ne ta gatsa su ina mika muku su haka a dole sai na je na karanto a littattafan magabata me suka ce a bisa gwargwadon abin da suka faɗa din nan bisa gwargwadon abin da na fahimto na magana su shine zan zo fassara muku haka hadisin annabi haka kurin mutum da zai zo ya dauki hadisin annabi ya ce ga yanda yake nufi ba sai ya samu goyon baya cikin malaman da suka gabace shi haka suka fassara hadisin irin wannan fassarar ta sa. idan an yi haka shine za a toshe kofar dukkan wata bid'a da rai dan idan mutum yana da wayo in ya fi kai sanin larabci to zai iya dauko maka aya ya fasa maka ita ce ga abin da ake nufi dan ya goyi bayan sa ko ya goyi bayan sa ko sa ina fata muna fahimta to fassara ta kware ko ta hadisi ko ta aya ka fassara irin yadda ka suka fassara sai ka koma littattafai na tafsiri ka karanto sai kai ma ka zo kai musu tafsiri irin na waɗancan mutanen Allahumma illa wasu abubuwan ka iya fahimtar su sabani yadda magabatan suka fahimta sai ka gwara fahimtar ka da tasu to anan sai ka fifita fahimtar su akan fahimtar ka kai ba wai wani dan karshen zamani anan kurin yazo ya ce mana ai shi ya gano abin da sabai ma ba gane ba ya zai ce addinin sabon nan ma da suka yi nan suka fahimce ta kaza ba daidai bane shi yanda fahimta shine daidai ko ya nuna kowa jahili ne shi shine malami a'a to da'awa ta suna ta gini ne akan in karanto ni in zo gaya muku in kuka rutsa ni sai in ce haka malami kaza ya faɗa haka malami kaza ya faɗa shi ma yana ciro a gurin na gabansa shi ma yana ciro a gurin na gabansa a samu can sarka har zuwa gurin wanda aka turo da addini shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to idan da a ce mutane suna yin addinin su akan wannan tsarin kaga ku taso wani kurin yazo ya zauna da zai ce maka je kai salati kaza kai zikiri kaza Allah zai baka ladan annabi kaza yana faɗa sai a tambaya da Allah wani littafi aka faɗa ka kuma in zunzuru ce ibada ne ina jin da magabatan sun fi mu ibada to a ina aka faɗa a littafi cewa mutum zai ibada a bashi ladan annabawa yanzu malam annabi ya zama wasa a garin nan kurum wani mutum karan kada miya kurum ya zo ya je wata ibada wai sai ce wai yana ladan annabi amma la garaba babu mamaki tunda har har aljanna ma ana wa mutane a garin nan aljanna a zo a sayar maka ka lale kuɗi ka bayar a sayar maka kuma ka yadda an sayar maka da akwai hasara da ta wuce wannan ba hasara da ta wuce wannan da ka da'awa ta kware shine kada ka yadda a ɗora ka akan abin da babu dalili akan shi bari buga mana misali guda da hatta manzon Allah kansa fa Allah ya masa shaida cewa baya magana da san ra'ayi وما ينطق in huwa illa هو yuha وحي يوحى علمه shadidul quwa ba da karan kansa da ra'ayinsa da radinsa yake ba shi annabi duk abin da ka ga manzon Allah yake yi to wallahi wahayi ake masa to haka ko wani zai zauna sai ya ga mana addini da ra'ayinsa saboda yana da babban rawani ko saboda yana da dogon sharbi ko saboda ya daɗe yana yi ba a ake addini ba irin waɗannan su suka kawo rikici da sabani a cikin addini alhamdulillah yanzu Allah ya kawo lokaci mutane suna karatu sosai karatu na cin kata yawa da ne ake zama kawai sai ka zauna sai abin da an gaya ma yanzu kuwa littattafai suna nan bincike ake yi bincike yanzu nan da ka zo ka faɗi hadisi mala kana faɗin hadisi idan akwai kwamfuta kurin jefa mata za ka yi ka ce ta gaya ma hadisin nan a ina yake kuma ya ruwaito shi duk wani littafi da ka sani a duniyar nan insha Allah baraka ta'ala in dai yana yawo an san shi to an sa shi a cikin plate yana cikin computer alhamdulillah Allah ya hore an yi wa addinin aiki cikin sauki za ta maka takarijin hadisin ta fitar maka shi waye da waye da waye ya ruwaito shi sannan kuma mai malaman duniya suka faɗa akan wannan hadisin malaman duniya ba iri na irin ka wanda ba a ma san da mu ba kwata kwata kwata babu labarin mu ba jigajigan malamai waɗanda in sun faɗa duniya tana ji sun faɗa wani hukunci suke wannan hadisin akwai shi ko babu to akwai hadisan da za a zo ana faɗansa in ka jefa wallahi babu shi tun ƙarya ne kurum kuma ba in ƙare ku da wani abu a yanzu haka din nan akwai multaka na ahlul hadisi yana nan a intanet da mai shiga da ka samu wani hadisi kana neman ƙarin bayani a kansa kawai da ka shiga ka jefa musu ka ce da Allah kana buƙatar a kawo maka sharhi da bayanin malamai da ma'anar wannan hadisin da yake nufi kullum cewa za ka bada yan seconds za ka kawo jawabin kana jefawa kawai ka ci gaba da aikinka an jima kaɗan za ka ji ti ti ti labari ya zo ka buɗe za a shirgo maka labarin da sai ka yi watanni ma ba ga makarantawa ba to yanzu haka kurin wani sai zai zauna a gida ya tara mutane ya ce ayi kaza ko kar ayi kaza kurin a zo a fake mutane su fake da karama ko da wani abin nan wai wani ya zo ce ma ai shi ya hadu da annabi ko yana gamuwa da manzon Allah yana haɗuwa da manzon Allah yana bashi ko a ce wai shi kullum wai sallah asuba ne sai a makka yake wallahi malam akwai mutanen da ba a ya akwai wanda ba sa fita sallar juma'a manya manyan malamai ne shahararru an san su a garin nan amma ba a gani suna zuwa juma'a sai wani cikin muridai dalibai ya tambaya ce ya haka ne ba ya ganin malam a juma'a ce ya ai shi kara masa juma'a ta kullun aka abarki da ya hau kan sallah ya salatu ta shi shekarun baya da haka ake faɗin wannan ba kunya ba tsoron Allah amma yanzu wannan magana wallahi ba za ta faɗu ba ko a gidansa ne bai sai faɗe ta ba to sai daga baya kuma aka zo aka ce wai wa me yasa wani waya zuwa juma'a suka ce wai ai idan aka je sallar juma'a wai ana kiran suna da muhammadu shi kuma da hafiz an ce muhammadu wai suma yake saboda tsamar kaunar manzon Allah ana ambatan muhammadu sai suma to idan an ambaci muhammadu yana suma kenan wannan ya nuna shi kenan a zikirin sa ba ya ambatan muhammadu kenan Qur'ani ba a ce Allah ya ambaci Muhammadu ba Muhammadu Rasulullah to yazo ya zai ba ana kiran sallah ba to su ma nawa yake kullum idan nan unguwar sun kira sallah ko masallacin gidan an kira sallah ashe su kullum sai su masa biya to wannan ya nuna ashe shi kansa ma baya ma zikirin idan wani ya ambata ya ji ya so to shi in ya ambata yana ji ya kamata ya mutu ai to biyar irin wannan abubuwa ake ta gaya mutane an ta jin al'umma an ta jin su an ta jin su to Allah ya kawo da'awa ta suna ta wayar da kan mutane to kuma sai aka dauki gaba da kiyaye aka dora musu ai makiya manzon Allah ne ai yahudawa ne ai wane ne ai wane ne ai wane ne sauransu wani bawan Allah farkon fitowar karatun biyu keɗin nan na Dr. Ahmad rahimahullahu ta'ala da ake na haddasa na biyu keɗin nan malaman garin nan da yawa wasu suka ce ai wannan in kuna neman mulkin manzon Allah ku samu wannan to kun kaci akwai suka ta gaya mutane a daina sauraron su Allah ya sa albarka cikin karatun ana sa ran yayi aka kira wani babban mutum aka ce da shi lalle ku yi amfani da dukiyarku da kuɗin ku ku yaƙi wannan mutum kar ku bashi ya karfi a garin nan dan ba wahabiye ne ya zo da sabon aƙida da sabon addini dan kwangila ne ya zo zai halakar da mutane haka ake ta gaya mutane su malam jafar nan babu tsinewan albarka da babu su ba a daina zuwa karatun su a daina sauraron su a daina har gobe din nan yau in za a sa karatun malam jafar a gidan rediyo sai an yi editin din karatun nan sai abin da suka ga dama ake sawa sauran abubuwan ba sa bari a saka to shi wancan mutumin da Allah ba shirya yake cewa to ni kan bari dai zan gane ina yake zagin wannan Allah ne sai da yana da sayyid bukharin sa alama ranar sa a gidansa kullum in ana sawa lokacin live ake tashi a NTA da karfe hudu din nan tayi ana sawa har zuwa a tashi sai koma da kasuwa sai dawo gida da wuri sai ya dauki littafin bukharin sa ya dan sa gilashin sa yana zaune a dakin sa ba wanda ya sani kuma dan ra'ayin irin na kin sunna yace amma shi yana so ya ji da kunnen sa a ina mutumin yake zage manzon Allah karatu ake karatu ake karatu ake karatu ake kun karatu sai fara shigansa yanzu kaga shi malamin da yake wannan karatun bai san wannan mutum yana bin sa ba ka duba albarkar da'awa ta addini ai bawan Allah malam sai ya zama tuhu baya fashin karatun nan sai zo yake ga ya sai ce to ni ne fa an ce mu wannan mutum yana kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ni fa ina ga diggaran nan babu mai san annabi irin shi dan duk shekarun da muke a gurin malam wani da wani da wani kurin bauta muke ta yi muna kashe musu kuɗi mu yi musu bauta mu yi wa 'ya'yansu bauta ku bauta musu sannan kuma yaron gidan shi yaron gidan malamin fa a gaban ka aka haifi yaron kuna gani ana fito da shi yana da rafi ana cewa wane wane a gaban ku zai taso ku kuma ku ne almajiran babansa har ya zo ya girma har ya kai shi makaranta har ya yi gemu ko ya bar gemu ko ya aske gemu kuna ganin sa kuma wai sai ku dawo wai saboda shi dan malam ne kuma ku za ku zo kuna rike masa takalmi kuma su yi wa babansa hidima su yi masa shi ma ni hidima kaga idan zunzurutun karatu ne ai ku kun fi karatu tunda ku kullun da uban kuke yace to ni na lura da abun kullun zurutun bauta ne wani a gaban mu aka haife shi wani a gaban mu aka haife shi wani a gaban mu aka haife shi amma mu yanzu kawai mun zama bayi idan sun zo kamar yadda zamu bude baban su mota su ma haka zamu da tsufan mu da girman mu yace kai ne wannan hanyar ita ce hanyar daidai ni a wurina yace wa ɗansa yace ko na mutu ka ci gaba da zuwa karatun wallahi malam haka akai babban mutum ne a garin nan babba ne to ya kamata mutane su gane ita da'awa din nan ta sunna da'awa ce ta Allah kuma manufar da Allah ne kawai aya ce hadisin annabi abinda Allah yake abinda manzon Allah yake duk girman malami da matsayinsa a tafiyar mu ta sunna in ya faɗa abinda ba annabi ne ya faɗa ba wallahi ba ya masa da'a kai bari ba ku wata isa sayyidina Umar ibn Khattab wata rana ana cikin wani hali na yunwa da talauci a garin madina da wahala bai da riga kwaya ɗaya ce rigarsa da ita yake zuwa yake hawa mumbari yake mutane hudu ba rigar duk faci da maho sai wata rana ya zo ya hau mumbari da sabon kaya sabai suna cikin tsumma yace ce ayyuhannas isma'u wa ati'u kullum sai sahabbai suka suka ce la sam alaka wa la ta'a ba za mu ji ba ko ba za mu ba sai ka mana bayanin waɗannan sababbin kayan a ina ka samu su malam ka duba zafi irin na Umar fa yawo yake bi durra da sanda duk wanda bai ba daidai ba kwale shi yake sai na Umar kullum suka haɗa baki a masallaci suka ce yau ba za mu ji ka ba kuma ba za mu ba sai ka mana bayani a ina ka samu wannan kayan Umar ya shiru ya ce ina Abdullahi bin Umar tashi ka zama mun lauya ɗana kenan ɗan shi Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar ya tashi yake cewa ya ko mutane wannan rigar da kuka gani sadakar kaya ne aka kawo mana rabin rabin yadi ni aka bani shi aka ba shi aka bawa ni aka bawa ni duka rigar yadin in ka shi ba zai isa riga ba dole sai an hada na mutum biyu ko na mutum uku sai na ce wa babana tun da kai khalifa ne kana hawa mumbari ranar juma'a kana yi mutane sallah bai kamata ka rinka hawa da yagaggiyar riga ba da riga mai faci mai maho ba barin ɗauki tawa nawa yadin in haɗa maka a ɗinka maka ni na haƙura yace shine na ɗauki nawa raban na haɗa da rabansa muka kai aka ɗinka masa dan ya zo ya sallah ku cikin nema suka ce to yanzu za ka iya faɗa mu ne cewa ya fa ya ku mutane ku saurara ku ji ku bi amma wannan ko wani abu ne kawai fa shakka suke a kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai azumin alwisal abin da ake nufi da azumin wisal shine na yi azumi yau magariba ta yi na kina sharuwa na zarce gobe ma na kina sharuwa na zarce jibi ma na kina sharuwa na zarce sahabbai sun ga manzon Allah yana yi kuma sun ma sai suke sallallahu alaihi wasallam sai yake da su ku daina inni lastu ka hay'atukum ni ba kamar ku bane fa inni ut'amu wa usqa a wata riwayar fa inni yut'imuni rabbi wa yasqini ubangiji na yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni nan suka bari sai ya ci gaba wallahi malam da ya ci gaba ba sai ya yi shiru ba sai suka ce ya manzo Allah ka ce kar mu kuma kai kana yi ku ji malam ka ce kar mu amma kai kana yi sai ce in na gaya muku ni ba kamar ku bane ina da bambanci da ni da ku wannan mahallin shahid yana nuna ashe komin girman mutum da darajarsa in yi wani abin da ba a gane ba addini ana tambaya to amma wani a cewa addini wai duk wanda ya tambayi malamin sai ce wai dan me yasa kaza wai ba zai albarka ba wai ba tambaya wai kar wai kawai kai da'a wai ka yadda kawai malamin ka zai kai ka halaka ne a ba zai kai ka halaka ba amma in ma bayanin da baka gane ba ya kamata ka tambaya ko ba ka bane wa fuka kulli dhi ilmin alim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ya hana su yin sallan nafila bayan la'asar sai ɗaya daga cikin matansa sai ta ga yana zuwa yana yin sallan nafila bayan la'asar ba ta iya haƙuri ba sai ce ya rasulullah ba ka ce a daina yin sallan nafila bayan la'asar ba yana kana yi yace eh yi baƙi ne bayan azhar sai suka shagaltar da ni suna ta gini ne akan duk abin da kaga ana yi to kai tambaya amma wai a ce wai in kaga malamin ka wai yana aikata wani abu na sako to kar ka dauka wai wannan sako ne wai kai ne a idan ka kai ne kake ganin wannan abun sako ne amma su sun riga sun yi nisa a gurin Allah su suna da ladan da wato yayi koba ko da sun yi wannan ba komai bane ba a ga wannan sa damfara to irin wannan abubuwan su ne ake jawo mutane ake wayar musu da kai ake bayyana musu kuma ba a gina mutane da mafarki a zuwa gina a mutane addini da mafarki a ya maka lawa ne shehi wani ya yi mafarki kaza kaza kullum a zo a awa biyu ana ba labarin mafarki mutane su je su ta Allah da mafarki a ba mutane hakika a ba su ƙur'ani a ba su sunna mafarki ko duk wani mafarki da ka sani in dai ba na annabawa bane wato ba gaskiya bane zai iya zama daidai zai iya zamantowa ba daidai ba ku riko da abin da sahabbai suka zo da shi wannan gabar magana kuma tana nuna mana muhimmancin son sahabbai kenan yace faman duk wanda ya saba wa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a a a yake cewa wa'lam rahimakallah anna ad-din innama ja'a min qibali Allah tabaaraka wa ta'ala lam yuda ala uquli ar rijal wa ara'ihim wa ilmuhu inda Allah wa inda rasulih فلا فتمرق بين من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر أتشنن قرية كندما مسأشر a kira umar a gunduma masa a shara kira na na aisha a zazzage ta a larce ta ai ta ɓata sunansu wanda yanzu kasuwar da suke cike na a garin a ta zagin sahabbai a ta ɓata su yanzu wannan wani wani fim da ake ta talla a gidan rediyo kuna ji ana cewa aisha aisha aisha a yi fim sunan wata mace ce mara mutunci mana iya rashin kirki iya rashin mutunci aka yi da yake ɗan shi'a yanzu sun yi dabara sun shiga har ta ɓangaren wasan kwaikwayo burin su ayi abin da za a lalata sabon annabi saboda yan shi'a ba sa sanna na Aisha sai aka je aka ƙirƙiri wata mata ta zoce rashin mutunci a cikin wannan fadin aka kasa samun sunan kirki da za a sa sunan rashin mutunci da za a sa sai aka samu suna ne kirki sunan matan manzon Allah aka sa Aisha dan Allah wannan ya dace yanzu ko wani mutumin banza ne a garin ne yake rashin kirki yake rashin mutunci aka samu tsautsayi ya zama sunan sa da sunan babanka da daɗi ba za ka ji daɗi ba a zo ana zagin wancan mutum a ce shi ake zagi za ka ji kawon babanka ne amma ba babanka ake nufi ba ka babu daɗi yanzu aisha matar manzon Allah sunanta bayi da nauyin da za mu iya tsare darajar sunanta aisha ba. wallaha haka a cikin fim din ake faɗa wata tantiriyar mara kirki mala mazinaciya irin abin da take baya iya jiwa amma yanzu arha ana sa shi tallan ana ta talla gidan rediyo ku je ku siya ku je ku siya saboda su ma'aikatan gidan rediyon ba kowa ne yake da manufa ta addini ba wani da kamai wannan sai ce to ya dan me zaka hana mutane abin da za su yi ya manta da matsayin Allah da matsayin manzon Allah ya manta da matsayin iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ga littattafan nan na soyayya da kuke gani yanzu 'yan shi'a suna nan suna ta rubutu akwai wani marubucin wani littafin hausa sananne ne ɗan shi'a ne tantirin ɗan shi'a su kansu masu sai da littafan nan na soyayya idan ka ne za ka sai wannan littafin sai a ce da kai to kai ma shine ko su kansu ba jahilai masu yin littafan hausa ko anan ba ta kaje in za a sayar maka wasu sai sai maka to ka san shi wannan fa shine mutumin ne wannan wai dabarar suke yi tunda sun ga yaran mu yan mata suna sayan littafan soyayya har zuwa ake ana haya hayan littafin soyayya haya matarka tana gida za ta aika makota a kawo mata haya ta karance ta bada ɗari dai ko ɗari biyu ko ta bada ashirin ko talatin to tun da sun ga 'ya'yan da suna sun yi rukuni akan waɗannan takardu na hausa to yanzu a sun shiga suna rubutu akan soyayya din a ciki ne za su rinka zagin sabai kuma suna shigar da akidu na shi a ciki ba shine wata mata ma ta sha ta nuna aka magana take cewa wai me ya zagin sabban me da an zagi sabon haka take faɗa mace ba babu hukumar da za ta tsaya akan wannan abu dan ba addini ne a gabansu ba mulkin su ne kurum a gabansu in ka ga an yi wani abu to gaskiya wannan abu ya shafi siyasa ne ko ya shafi harkar mulkin su kawai baka ka da ni ne da kai masu biyan mu da muke da ra'ayin addinin za mu tsaya an taɓa addinin mu abin nan yanzu yan shiya abin da suka kai kenan da irin computer centers din nan yaran mu sun gama secondary kowa yana zuwa computer ya je computer certificate computer diploma computer wani ne sauransu ko to yanzu shi a sun gane wannan suna zuba makudan kuɗi sai su je samu guri su gyara shi suna daukan yara ana koya musu computer a wannan koya ma computer kafin kai wata biyu wata uku da za a certificate da wasa da wasa an shigar maka da wani ra'ayi daman kwamfutar kanta kana bude ta daman za ta bude da Allahumma salli ala ali Muhammad kamar yanzu yanzu na gidan rediyo za ka ji suna sawa program na 'yan shi'a za ka ji har wannan salatin suke Allahumma salli ala ali Muhammad ba za ba suke Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ba ba sa faɗa sai dai Allahumma salli ala ali Muhammad saboda su a wurin su iyalan annabi Muhammad kullum su ne musulmi sauran duk kafirai ne a rediyo a gidajen rediyon garin nan zaka ji ana sa wannan to suna da gidan rediyon da yadda ka san ma nasu ne gidan gidan rediyon pyramid komai nasu ana sawa a sa tafsiri na shi'a a garin nan masu zagin abubakar umar usman su fa a wurinsa ba manzancin ma da Allah ya ya ba wa annabi mamuri ba akan kuskure ne ba annabi ne ya cancanta ya samu manzancin ba aliyu ne ya cancanta to waɗannan abubuwan shi yasa kake jin ana cewa ahlus sunna yana da bakin jini a gurin mutane ahlus sunna zai zai faɗi gaskiya mai wa'azi akan gwamnati idan gwamnati na zalunci kaga za ka ƙi shi ahlus sunna zai faɗi gaskiya akan masarauta masu zalunci a azzalumai wanda kurum rawaninsu su shine a gaban su ba ba harkar addini ba kaga dole su yi da shi ahli sunna zai magana akan bokaye halu suna zai magana akan waɗanda suke ba mutane addini na bidia. halu suna zai magana akan gama garin mutane masu iskanci a gari halu suna zai kaza shi yasa zai zai gamu da abokanan gaba da yawa da yawa da yawa amma samun waɗannan abokanan gaba fa ba zai sa kuma a daina da'awar ba shi yasa ba mamaki dan an kashe malami na ahlus sunna da yana kan gaskiya ne yana kokarin ya dora mutane akan addini na gaskiya kuma shine ita ce da'awar da za ta wayan ma ka zama wayayye a addini ba ba kauye ba ba rudadde ba kurum a zo a kifa maka kanka a cikin tukunya ana jan ka baka san ina ake kai ka ba da wasu na fili za a bayyana maka mu fahimci wannan wa'alam ka sani rahimaka Allah ya maka rama ya kai dan uwana أن الدين إنما جاء من قبل الله su ya zo ne ta bangaren allah mai girma da جرما ko إن الدين عند الله islam. lalle amintaccen addini karbabban addini a wurin Allah shine me al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya rike wani addini ba na musulunci ba to ba za a karba ba Allah ba zai karba ba lam yuda ala uquli rijali wa ara'ihim Allah bai sanya addini ya zamanto yana kan hankulan mutane da rayukansu ba hikima ta ubangiji bai sa addini kawai akan hankali na ba ma'ana yanda na ya gani shine addini a a yanda hankalinka ya gani shine addini a a ra'ayina shine addini a a ra'ayinka shine addini a a hatta manzon Allah mun gaya muku cewa Allah yace baya magana da son zuciya da ra'ayinsa ashe addinin nawaye ne kenan Allah ne zai ce ayi wani abu in an yi za a samu lada ko kuma mu ji daga bakin manzon Allah shi kuma mun dan aikin Allah ne baya ƙarya ko ba haka bane wa huwa sadiqul masduq shine mai gaskiya abin gaskatawa to a nan guri abin da nake so ku gane ya koyan wani ashe ya kamata mu gane addini ba wai hankali bane ba wai hankalin wani shike nuna addini ba a nan rabi ne ga mutazilawa kenan waɗanda suke fifita hankali da hawari jawa da wani bangare na ash'ariya ke fifita hankali kan nassi kawai a kawo wani abu sai mutum ya ce ya wani a hankalce ma bai yi ba haka za ka ji a hankalce ma bai yi ba to an ce maka addini sai a hankalinka ne a nan gurin sai ka tuhumci hankalinka ba wai ka tuhumci nassi ba sannan kuma addini ba ra'ayi ba ne idan har annabawan Allah an ce kar su yi magana da ra'ayinsu to ya kamata zaidu da amru su yi magana akan addini kuma da ra'ayinsu magana akan addini fa ba daidai yake da hawa kan platform na siyasa fa ka faɗa abin da ka ga dama ba dole abin da zaka faɗa sai yana da mustanad a sauranci zaka bayar mai karfi da madogara amintacciya ba wai mutum kurum ya zo ya sha koko ya zo ya ta faɗin abin da ya ga dama ba addini ba ra'ayin wani ba ne. duk wanda zai addini kuma yayi kokari kada ya addini na ra'ayin wani kai addini na ra'ayin Allah ra'ayin manzon Allah kada a dora kana bauta Allah akan ra'ayin wani manzo Allah ya faɗa cewa duk wanda yayi wa wani abu da ake yi wa Allah ya yi shi akan ra'ayin wani ko dan san zuciyar wani ranar tashin alkiyama Allah zai tashi mutane ce to kuje gurin waɗancan su ba ku lada amma an yi wani bayani irin wannan ce kaga malam wani fa ko wuta zai kai mu muna tare da shi haka wani ya faɗa ce ko wuta zai kai mu muna tare da shi wai dai ya rufe ma kofa kar ma ya baka dama ka tashi shi kan ra'ayin shi wato duk wanda ka ga yayi riko da ta'assubancin ra'ayin wani malami shi ba za a raba shi da wani ba wallahi mu muna tare da wani yana liƙa hoton wani yana yawo da sunan wani to wallahi wannan akwai alamar tambaya akan addininsa dan addini ba hoto bane kuma addini ba riƙe sunan wani bane a ce wani wani shi wani nan fa ba annabi bane ko annabi ne ba annabi bane annabi ne masumi shi nan zai iya daidai zai iya kuskure hatta sayyidina abubakar idan ya faɗi ra'ayin da ya saba sauran sahabbai wance kalar da magana abubakar ake ake ɗaukar magana sauran sahabbai abubakar dai karewa kenan ko wanda manzo Allah ke cewa lawuzi na imanu abi da za a auna imanin sayyidina abubakar a nan a ɗora shi a tafin nan a ɗora imanin mutanen duk duniya gaba ɗaya a wannan imani manzo Allah ce wallahi sai imanin abubakar ya yi rinjaye Allahu akbar imanin abubakar shi shi kadai da za a dora shi a wannan sikelin a ɗauko imanin mutanen duniya gaba ɗaya a dora shi a nan wallahi in ji annabi ba in ji ni ba wallahi imanin sai da abubakar sai ya fi imanin duk duniya amma wannan mutumin yau a guri in shi a kafiri ne su zo su kafirta shi kuma ka samu wai wasu mutane da sunan addini kuma ana da'awar addini wai an haɗa kai da waɗannan mutane an haɗa kai da su da su za a yi komai in an zo taron bana taron maulidi ma da za a yi wai an yi wai join venture da ku zo kuna naku abin nan wai wahabiya wannan makiya annabin nan sai mun haɗa karfi mu yaƙe su alhamdulillah akwai wani taron da aka yi na wani sharon maulidi da aka yi a nan kofar ruwa irin wannan haɗin gwiwar anguwa da waɗannan masu zagin sahabban da kuma waɗanda ba ra'ayinsu bane zagin sahabban su bid'ar kawai suke yi suka ce bari su haɗa kai da wannan saboda sun ga manyan malaman suna haɗawa wallahi malam malamin farko da aka gayyato cikin malaman shi'a ne yana zuwa yana karɓar lilas speaker nan muƙaddimar da ya fara kurum sai kira sunan sai na wuka ya ɗura wasu ashirin. ina ba mai baro ta kenan sauran jama'ar su ba san iyaye abin yake ba ba san an yi haɗin kai ba ba saurari sai kowa ce subhanallah subhanallah aka ɗora kai yayi wa'azinsa gaba ɗaya gama zagin sabai saboda shi kam an gayyato shi an ce wai an haɗa kai ne a gani yake yi sai yadda shi dan shi yana da wayo ba shi bane sauka kan ra'ayinsa ba sai dai kai ka bar ka ɗariƙar ka dawo ka bi shi to shi ne malami na gaba shi kuma ba ɗan shi an bane ba da aka kira shi ko nan ɗariƙa ne da ya ga abin yaya ce kai jama'a wannan malamin da ya zo wa'azin nan wallahi duk abin da ya faɗa ba ma tare da shi ba mai yadda da abin da ya faɗa ba malam ba sai taro ya rikice ba in ba ku yarda da shi ba don me yasa za ku kira shi me yasa za ku ce kun haɗo kai kun abin nan shi me yasa aka buga invitation da sunansa me yasa aka yi kaza me yasa aka kaza to wallahi irin waɗannan abubuwan shine muke faɗa a masallatan mu da mumbaran mu da wuraren wa'azukan mu cewa ƴan uwa musulmi bai kamata su kuskure su je su haɗa kansu da ƴan shi'a ba a garin nan suna muzahara da su suna tare titi a gari suna zuwa kofar sarki suna maulidi suna zagin sabon annabi ba daidai bane kuma a ba su fili a kofar fada a masallacin sarki masu zakin abubakar da umar garin kano garin musulunci ina kaunar manzan Allah din babu kuma kai yanzu kake kokarin ka ce Allah ya ce annabi ya ce inda wallahi ka isa ma ka shiga gurin su wallahi baka isa ba wallahi ba za a baka ba ce a a biyawa ne ba sa bari a yi magana su cewa suke tab yi waɗannan mutanen sun yi magana sai mutane suke wai wai afa ne wai wai ana sai mutane wani sai mutane magana ce ta gaskiya ɗabi'ar ɗan adam an gina ta tana son gaskiya duk inda ka ji gaskiya sai ka ji hankalinka ya kwanta a kai da haka ina faɗin wannan magana ina maimaita wallahi allaha Allah dangane da 'ya'yanku akan shi'a ko ina ne zaka tura yaro ko da irin computer center sun ne zake tura ka kiyaye su waye masu yi da irin lessons na english lessons da ake extra lessons kun sai ana buɗe extra lessons a garin nan akwai na kudi akwai na kyauta to yan shi'a san shiga ciki su da suka iya turanci sai su sa su rinka budewa da niyyar za a koya muku turanci kafin a gama koya muku turanci an ba ku shiyanci saboda yau da gobe yau da gobe ana yi ana yi tun kana yin abin sai kaji kana so saboda kayan da kayan imani kai turanci kake so to a ciki kuma sai an gaba maka a ba kura din nan fa da ka sani ka san kura ta ruwa to wallahi shi a garin nan suna da kuraye na ruwa bila adadin ka san ya suke suna ribatar mutane sai su je gurin unguwa inda ba su da sana'a wanda ba su da sana'a ko baki da suka shigo gari ce rani ba su da aiki sai a ce da su ku zo za mu sai muku kuran ruwa da robobin za mu ba ku haya idan ana karban balance ne a sati naira ɗari biyar sai a ce ku rinka kawo ɗari uku ko ku rinka kawo ɗari biyu amma kullum za ku rinka zuwa ta'alim bayan sallar magariba ta'alim masallaci kaza duk sati muna da taro wuri kaza abin da suke musu kenan da yawa akwai mutane da suka sai musu irin wannan korar ta tura ruwa amma suna yin shi'a da yogurt din nan masu tura yogurt din nan duk suna da shi wato muna faɗin wannan ne saboda ba karamar illa aka yi mana ba hatta makarantun islamiyyu da muke da su a cikin unguwanni kurin yan shi'a sai su je su turo yaransu. su sa ya kama shagon haya a cikin unguwa kurum idan an zo ana buɗe makarantar islamiyya sai ya yi ƙoƙarin ya su kansa ya ce zai voluntary karantarwa baka farga ba sai a zo a koya maka waka da take zagin abubakar da umar wa 'ya'yanka ina faɗin wannan ne don mu kiyaye kan mu zama wawaye kar mu zama marasa tunani kada mu zaman to waɗanda musamman muke ba kaga Kano dinnan garin nan yana da yawa to amma kuma akwai muggan aƙidu a ciki kungiyoyin yahudawa kawai in na fara irga maka su wallahi har sai mu isha'i ba mu gama ba kungiya ta yahudawa kawai a garin nan wanda tintinin sun kama offices an yi murfin rijista sun ɗebi ma'aikata harkar yahudanci kawai suke yi da masu ba da taimako da masu shiga asibiti da masu shiga kurkuku da masu bin gidajen marayu da waɗanda suke kiran mata da sunan za su koya musu ɗinki da waɗanda suke koyawa sana'a da waɗanda suke koyawa mutane kiwon kaza da wani wallahi suna nan bila adadi akwai kuma collaboration da ake yi a haɗu nan da nan da nan duka wannan amana ce ta ilimi don batar da al'umma bai da kyau kaga dole ai mutane bayani to irin waɗannan ƙazamai waɗanda suke da datti a tattare da su ba sa san irin waɗannan bayanan da haka dole su yi gaba da da'awa ta sunna amma mu kuma alƙawarin Allah ne duk inda muka dira za mu gaya mutane gaskiya saboda rayuwar gajeriya ce watakila ka kai ka daɗe watakila kuma ba za ka daɗe ba kun fahimce ni yawwa malam yake cewa Allah bai sanya addini akan hankalin mutane ba ɗaya kenan kuma bai sa shi akan ra'ayin mutane ba wa ilmuhu inda Allah ilimin addini yana gurin Allah yana gurin manzon Allah wala tattabi shay'an bi hawa kajifa karka bi komai da san zuciyarka duk abinda ka sani in dai ra'ayinka ne karka bi a'a ka me Allah ce me annabi ya ce fatamrata min addini in dai zaka bi ra'ayinka to zaka fita daga cikin addini fatakhruja min al-islam ka fita daga musulunci din fa innahu la hujjata laka zaka fita baka da wata hujja faqad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi as-sunnata ka sani cewa manzon Allah ya bayyana wa al'ummarsa sunna wa hahali li ashabihi kuma yayi bayanin sunna dalla dalla filla filla wa sahabbansa su kuma sun karantar da almajiransu almajiransu sun karantar da almajiransu almajiransu sun karantar da almajiransu har ya zo mana cikin wannan unguwa a yau a cikin garin kan su ne waɗanda ake ce da su dai ahlus sunna wal jama'a in an ce ma su waye ahlus sunna wal jama'a fa su ne sahabbai da tabi'ai to duk wanda kaji ya ce yanzu shi ahlus sunna ne wai yana danganta kansa yana so ya addini irin na sahabbai da tabi'ai dan Allah me laifin wanda yace zai addini irin na sahabbai da tabi'ai me abun zagi me abun aibantawa me abun wato munantawa kuma yanzu mutane masu kungiyoyi kowa yana danganta kungiyarsa da malaminsa wannan kungiyar tana bin wancan malamin wannan dariƙar malam wani shine shugabansu wannan a mana ahli sunna wa shugabanku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ya ka gani haka wannan shi ne daidai ahli sunna bai da wani shehin da yake tutiya da shi ko kun taba ji a kira wani mutum a ce gashi shine muke tutiya da shi a kira shi a ce radiyallahu anhu a ce yana da karama kaza yana da karama kaza kawai mu manzon Allah ne a gaban mu da sabon annabi mu mun yadda addini duk addinin da ba irin na sabon annabi da manzon Allah ba mu ba za mu yi shi ba to amma wannan din shine zama abin ki kuma abin gaba a gurin wasu Allah ne ya ganar da mu wa awdaha hali ashabihi wa hum as-sawadul a'zam sune as-sawadul a'zam wannan wato bakin duhu da ya gani mai yawa was-sawadul a'zam al-haqqu ahlihi idan baka san me as-sawadul a'zam ba shine al-haqqu ahlihi gaskiya da mabiya gaskiya wanda Allah sallallahu alaihi yake cewa wata rana ya mafarki sai Allah ya nuna mun tarin jama'a dewa dewa dewa sai nake tambayar mala'ika nake cewa wai a kiyama ne aka zo sai yake tambayar mala'ika ke cewa wancan kuwa suwaye yace ni ina tsammanin jama'ata ce ni ne da jama'ata sai mala'ika ce da shi haza musa wa qaumuhu wancan annabi musa da mutanensa kenan ce ina nan sai aka sake nuna mun wasu jama'a a sawadul azam ga wannan kalmar kenan ta samu asali Na ga bakin abu mai duhu kasan idan jama'a ta yawa ta yawa yimin yimin yimin kurin sai dai ga duhu yace ta ninninka wacce na gani ya ce waye wannan sai aka ce hadihi ummatuka waɗannan su ne al'ummarka ma'ahum a tare da su sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala yaqab a cikinsu akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna babu hisabi babu in suna yabarsa suna faɗin abin da ya dace ne da addini kuma abin da ya zo a riwaya kuma abin da annabi ya goyi baya bari buga muku misali manzala wata rana an yi biki a gidansa ko na aisha ne ko kuma dai a taro ne na sallah a al'ada yara mata a sallah suna haduwa suna yan kwale-kwale da buge-buge da yan wake-wake nasu irin na mata ba irin wake-waken da ake na yanzu na -ba, ba manzo Allah yana cikin ɗakin na Aisha yana kwance fuskarsa tana kallon gini yana jin yara 'yan mata suna faɗin maganganu suna faɗin maganganu suna faɗin maganganu suna 'yan wake su a cikin waƙar da suke faɗa sai suke cewa wafina nabiyun ya'lamu ma fi gadi a cikinmu akwai annabin da ya san abin da zai faru gobe ina kwance a ɗakinsa a ɗakin na na aisha suke kamar kawai na na aisha ne an yana ji su ya zabura sai ji ita ce kai da'i ma kunti ta ƙulina ki bar faɗan abin da kike faɗa ki faɗi mai kyau amma kar ki sake maimaita wannan kar ki ce wa fina nabiyun ya alau ma fi gadi cewa ce ai kaga ba annabi ta yi ta ce a cikin mu akwai annabi da ya san abin da zai faru gobe ma kaga wani ayya ne cewa shi annabi saboda matsayin sa ya san ma me zai faru gobe to amma wannan ilimin gaibo ne ya shafi Allah samawati wa man fi al-ardi al الأرض illa Allah wa ma yash'uruna ayyana يبعثون ya musu ba wanda ya san abin da ke cikin sammai duk alitan sammai da kasai ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba kuma ba san yaushe za a tashe su ba ba wanda ya sai ce ma ga abin da zai faru gobe duk duniya sai Allah wannan babin na Allah ne shi kadai amma yanzu wannan yarinya ta kokari ya ban manzo Allah ta faɗi wannan kaga annabi gyara mata yanzu mai faɗin wannan magana an yi duniya da lahira don manzo Allah eh in bai gani in yaban annabi ne suke faɗin wannan abin ta ba baya nasi Allah cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci da mutum da aljan sai dan su mun bauta mutum da aljan su ne duniyar gaba daya su ne su ne ake rayuwar duniya